a'udhu billahi minash shaitani rajim lafiyayyen raddi zuwa ga Dr. Himar ma'ana idi dutsen danshi zakin jayayya zakin musu da yanzu ya kamata a ce a ba Dr. Jaki idi dutsen tanshi zakin jayayya domin shi a rayuwar shi abin da na lura babu abin da idi dutsen tanshi yake so a rayuwar shi da ya wuce jayayya shi dai yana cikin mutanen da ake cewa khalif tu'raf ka saɓa wa al'umman duniya don a san ka wannan shine ɗabi'ar idi dutsen tashi akwai magana da Maulana Prof Ibrahim Makari ya yi ta ilimi game ga janibin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda magana ce ta ilimi mai zurfi da kuma tunani daman su sufaye hatta Ibn Taimiyya yana faɗa su sufaye suna da wasu irin ibara idan ka ji za ka rikirkice amma lakin ta hamilu wajahan sahiha amma ibaran nasu ma'ana maganan nasu fassarar nasu abin da suke nufi a ɗaukar fuska ingantacciya kai idi dutsen tashi idan baka san wannan ba ka je ka duba cikin littafin ibn taimiyya in ka duba cikin majmu'ul fatawa za ka gani sannan madarijus salihin baina manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ibn al-qayyim al-jawziya babban ɗalibin ibn taimiyya ma ya kawo ibn taimiyya yana cewa dr jaki wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganganun sufaye sai ya ce ibaratun muhimatun akwai fassaran da in an maka ko maganar da an maka zaka imauce fi zahiri ha a zahirinta wa muhishatun a hayanan suna rikirkitarwa wani lokaci sai ibn taimiyya ya ce lakin ta hamilu wajahan sahiha amma maganar sufaye takan ɗauki fuska ingantacciya kai a ganin ka za ta iya zama wani abu ne mara kyau wani abu ne ba ingantacce ba to sai ibnu taymiya ya ce fa minal insafi yana daga adalci an tuhumala alal wajhi sahihi idan ka ji magana ta sufanci ko ta sufaye to ka ɗauki fuska mai kyau ingantacciya ka yi mata fassara kai ka yi fassara da ra'ayinka misali abubakar gumi lokacin da ya ji sufaye sun rubuta a cikin littattafansu cewa as-sufiyu gayatuhu huwallah sai ya zo abubakar gumi sai ya fassara da cewa wai sufi kaiwa matuƙa shine Allah a'a da shehu ɗaya rubuci ya ji wannan fassara da gumi ya sai ce a ah, gumi kayi gurguwar fassara ba haka ake nufi da asufi sufiyu gayatuhu huwallah ba ma'anar abin da mu muke nufi sufaye as-sufiyu gayatuhu huwallah shi sufi matuƙar abin da zaka faɗa mai kuma matuƙar abin da yake so shine Allah to kaga ka ji bayani daga wurin ahalin abu daman Allah ce fasalu ahalin zikiri ku tambaye ma'abota abu in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku sani ma'abota sani to kaga abin da ibnu taymiya kenan ya faɗa saboda haka zan sanya muku maganar shi murana ibrahim makari da yayi sannan kuma in sanya muku maganar dr himar sannan mu tabbatar da jahilcin da dr himar daman shi jahili ne bari sanya muku kuji rikici a Najeriya kan wani dan uwa ba na so bau da wannan ya yi wata magana akan eh, salatai an ta magana amma duk almajirin ilimi da ya amsa sunan almajirin ilimi ya san karantarwan manzan Allah sallallahu da abu baya nufin wannan abin shi ya fi kowanne a jinsin wannan abin sai idan manzan Allah sallallahu ne ya faɗi cewa wannan ɗin shi ya fi kowanne hmm. in ba haka ba ai da dama sun zo wajen manzan Allah sallallahu neman abu ya ba su abu ya ce masu wannan wata yana nufin zikiri ya ce masu wannan ya fi kowanne sai kuma mu ga wasu sun zo ya ba su wani daban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 hadisin kashe wanda ya sha giya ko ba sun ce ba za a aiki da shi ba ijma'an ko kamar hadisin ibnu abbas radiyallahu anhu ma na hada sallar ba ruwa ba hadari ba su uwa eh, ina fata kun ji Ah, Profesa Ibrahim Bakari da yayi wannan maganan ya buɗaɗa maganan ya ba da ilimi. Ya ce kamar hadisin wanda ya sha giya a kashe shi, malamai da ijma'i sun ce ba za a kashe shi ba. Wanda ah, a ƙa'idan haddi na shan giya ah, da ƙa'idan haddi na shan giya da Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu innamal kamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ku masu imani innamal kamru lalle kun ga giya wal maisiru da caca wal ansabu da ainihin bautan gumaka wal azlamu da karan ƙuri'a Allah ya ce rijisu dukkan su azanta ne dauɗa ne fajtanibuhu ku nisance su la'allakum tuflihuna ko za ku samu babban rabo har yanzu a cikin Qur'ani a haƙƙi na giya Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya kuma masu imani kada ku kusaci giya yayin da kuke maye farkon musulunci ma an bar musulmai akan shan giya musulmi zai sha giya sannan ya tafi masallaci ba a hana ba farkon musulunci daga baya ne Allah tabaraka wa ta'ala ya zo wannan akwai abin da ake cewa nasikh wal mansukh akwai nasikh mai shafiya wal mansukh akwai abin da ake shafewa To a hadisai ma za a iya samun hadisai yadda a Ƙur'ani aka samu nasik wal mansuk to haka a hadisai ma za a samu nasik wal mansuk shi ne abin da Profesa Ibrahim Makari yake nufi. Domin za a iya samu a wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana mu ziyarar makabarta yanzu kuma gashi ai hadisin yana nan daga baya kuma yace ce fa zuru ha ku ziyarce ta idan kai baka karanta wannan na farkon ba annabi ya ce نهيتكم عن زيارة القبور والآن فزوروها فإنها تذكركم الموتى Mauta. ya ce na hana ku ziyarar makabarta da kabarbura da eh amma yanzu na baku dama ku je ku ziyarci kabarbura domin tana tuna wa mutum mutuwa to abinda da nake so ku lura ya ku ƴan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku gane da da farko an hana ziyarar makabarta to sai ka karanta hadisin hana ziyarar makabarta daga baya kuma sai manzala sallallahu alaihi wa ya ce a zo a ziyara to kaga annabi ne ya kar a ziyarci makabarta daga farko kaga wannan hadisi hadisi ne mataruki wanda za a iya ajiye shi annabi ne ya faɗa ko ba za a yi amfani da shi ba sannan hadisin kashe mai shan giya kamar yadda prof ya magana hadisi ne wanda malamai sun yi ijma idan mutum ya sha giya ba za a kashe shi ba amma da yake dr himar da shi da almajiransa maha'intan addini ne sai suka yanke daidai wannan wuri da prof yake bayani bai ma gama bayanin ba shi kanshi wannan bidiyon kun ga yana cikin bayani suka yanke yanzu misali kamar hadisin da da kamar hadisin da ake cewa manzo Allah sallallahu ya ce ah, inna abi wa abaka finnar lalle babana da babanka suna wuta an ce manzo Allah sallallahu ya faɗi haka hadisin imam muslim ya rawaito shi ya ce wani bawan Allah da ya zo ya rasu Allah ina babana ina babanka shi kuma sahabi ne amma babban shi ya mutu a kafirci saboda annabi yana jin nauyin shi musulmi ne ya ce mai baban shi yana wuta sai annabi sai ya mai alkunya sai ya ce inna bi wa abaka na. malamai suka ce a ɗauki wannan hadisin a yi amfani da shi a danganta shi wa iyayen manzon Allah ba za a yi ba malamai na musulunci na haƙiƙa masoya annabi sun ce ba za a aiki da wannan hadisin ga iyayen annabi ba hadisai nawa ne ga sunan banda ku jahilai ne wabiyawa wanda ba za a yi aiki da su ba wannan hadisin da aka ce annabi ya ce inna abi wa abaka finnar wasu malamai suka ce abin da hadisin ke nufi ba iyayen annabi ba akan iyayen annabi dai ba za a aiki da wannan hadisin ba sai dai iyayen annabi wanda suke yayyan iyayen annabi misali abu jahil misali abu lab abu jahil wani baban annabi ne abu lab wanda Allah ce tabbat ya da abi labin wa tabba shi ma wani baban annabi ne annabi yana nufin inna abi inna abi abi lahabin Ah, inna abi aba lahabin wa abaka finnar lallai babana abu lahab da babanka suna wuta wannan kenan to bari in sanya muku wannan makɗa na wannan dr himar ku gani ku ji yadda yake ta'addanci da kuma yadda ah, yake ƙoƙarin danganta ah, wa'innan abubuwa na ƙarya da jahilci ga janibin maulana prof insha Allah bari sanya muku ku ji bari sanya muku ji za ku ji yadda aka yanke wurin eh an yanke wurin saboda me saboda ha'inci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 malaminka malam abubakar gumi shine mutumi na farko da ya fara tabbatar da akwai wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ba za a yi aiki da su ba kwata-kwata kai har ma abubakar gumi ya ce wanda ya yarda da wannan hadisin ma kafiri ne kuma hadisin na cikin muslim wani hadisi ne shine hadisin da aka yi wa Allah sallallahu alaihi sihiri hadisin da ibn al-asam yana cikin bukhari hadisin yana cikin muslim hadisin da labidu ibn al-asam al-yahudi ya ma manzan Allah sihiri abubakar gumu da bakinsa ya ce duk mutumin da ya ce an yi ma annabi sihiri kuma ya yarda an ma annabi sihiri to wannan mutumin kafiri ne to kaga abubakar gumu shi ne fara tabbatar da akwai waɗansu maganganu waɗanda hadisai ne wanda ba a aiki da su har ma yana ƙaryata su bacin wannan akwai hadisan da ba a aiki da su ko da an jo su daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wani umarni ya sha nonon wata mata aure wannan hadisi yanzu ka faɗa mun mai aiki da wannan hadisin waye zai iya ɗauko ya sa matar shi ta fito da nono ya sama ganda keken ƙato ya nuna mata nonon ya nuna mai nonon ta miƙa mai ya kama ya sha wannan hadisi ne amma ba a aiki da shi in kuma ana aiki da shi ka zo ka ɗabbaka shi wannan hadisi yana cikin muslim sannan yana cikin ibn maja eh yana cikin menene ibn maja ka je ka duba sahalu bin sahalu Mawla abu huzaifa za ka ji eh, eh, mawla abu huzaifa eh, shine wanda ya je ya sha nonon matar abu huzaifa an gane ko ya sha nonon menene matar abu huzaifa lokacin da ita matar ta kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi rasulullahi inni ra'aitu fi wajhi abi huzaifal karahiyata min dukuli salim alayya ina ganin ainihin mijina baya son shigan salim salim shigan da yake min mijina baya so ina gani baya so ina ganin rashin so a fuskar shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata arbi'ihi shayar da shi ki. duk da wannan jahilin baffa hoton ya zo ce wai ardi'ihi wai tatsowa ne aka yi aka bashi au ba malamin duk duniya ba malamin da ce tatsowa aka yi kuma kalman ardi'ihi shine mace ta fito da nono ta miƙa ma ɗanta ya shine shine ma'anan ainihin ardi'ihi babu inda aka ce ma'anan ardi'ihi a tatso a zuba a roba a bashi ya je ya sha babu wannan wurin wawa na ila ummi Musa an ardi'ihi wawa na ila ummi musi an ardi'ihi mun ma mamar Musa umarni ta shayar da ɗanta. Wannan hadisi yana cikin littafan addinin musulunci waye ya taɓa aiki da shi kuma an ce daga bakin manzo Allah aka ji shi ka faɗa min wannan hadisi ne yawancin malamai kai wannan hadisin babu wanda ya yi da shi daga nana Aisha daga nana Aisha kai nana Aisha ita kaɗai a cikin matan manzo Allah ta yi da wannan hadisin amma sauran matan manzo Allah sun ce wannan hadisin ƙarya ne sai na umar ma ya ce wani hadisin ƙarya ne hmm? amma tan annabi sun ce ba su yadda da wannan hadisin ba kuma gashi kun kawo shi cikin bukari kun kawo shi cikin muslim kuma kun ce kun yadda da shi to wannan hadisi ina so ka faɗa min mai amfani da wannan hadisin professor Ibrahim Makari yana magana ne fa na ilimi ba magana ne na jahilci malami ne fa gwani gwarzo a fannin ilimin hadisi kai da ah, me kake da suna Dr. Jaki kai da ƙur'ani ba baka iya karantawa ba larabci ma baka iya ba kake kokarin cewa za ka ma farfesa Ibrahim Makar Kusa don ka mai kusa mu guduma za mu yi maka gashi kamun ka mai kusan ma ni mai farauta na zo fara maka guduma in ana ana magana na malamai da Allah kai jahili bakin jahili imarun kalbun kiddun ka zo kana sa baki وليد جاهل مركب يا رجل توهما لا تعرف شيئا في الدين والله أنت لست على شيء حتى الآن ما زلت ما, ما زلت طالبا أنت طالب العلم يا حمار ما أدركت مقام العلماء أنت طالب لا تعرف شيئا في الدين أنت غبي بدوي حمار جاهل مركب allazi la ya'rifu qawanin ad-din ki jahili irin ka har za ka zo kama professor Ibrahim Raddi har za mai kusa to mu guduma za mu maka hadisai suna nan da yawa da ba a aiki da su kuma daga bakin manzo Allah suka zo kuma ni ma ba zan yi aiki da su ba kuma daga bakin annabi suka zo hadisin fitsari a tsaye kai kana aiki da hadisin fitsari kana fitsari a tsaye da sahimar in kana ka fito social media ka gaya mana kana fitsari a tsaye to wannan ba hadisi bane na manzo Allah jahili baka gane karatu suna nan da yawa hadisai daga bakin manzo Allah suka zo amma kuma ba a aiki da su hadisin Huzaifa shi ma yana nan cikin Bukhari jahili mu mun mu wuce makama yanzu ayi magana da kai sai mun tsaya muna muna muna muna muna daga littafi references din mu abu duk abin da zamu faɗa yana kanmu. mu je ka duba cikin Bukhari akwai hadisin Huzaifa an Huzaifa an Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu annahu qala ata an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Su subadata qaumin fa bala qa'iman wannan hadisin na cikin bukhari Musulun ma ya kawo shi wannan na aisha ta ce wani hadisin matruk hadisi ne na ƙarya ma kai in ma an ji shi daga bakin manzo Allah tunda ko ce duk abin da ke cikin bukhari ingantacce ne to ka faɗa min malamin da ke aiki nuna yake aiki nuna hadisin kai ma kana aiki da shi Dr. Himar kai ma kana aiki da wannan hadisin gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce manzo Allah sallallahu atan nabi sallallahu alaihi wasallam subadata qaumin fa bala qa'iman manzo Allah ya je bolan wasu mutane yayi fitsari a tsaye Dr. Himar kana yin fitsari a tsaye wani hadisi ne na manzo Allah amma kai zaka yi fitsari a tsaye ko mahaifinka na fitsari a tsaye ya zaka ce babanka na fitsari a tsaye ya zaka ji Dr. Jaki hadisi ne na manzon Allah amma ba ma aiki da shi ni ma ba zan yi aiki da shi ba zan yi fitsari a tsaye ba ba mutunci na bane kai ma baka aiki da wannan hadisi in kuma kana aiki ka fito ka gaya mana kana yin fitsari a tsaye matruk ka gani magana ake na ilimi in an ce jahili ne kai ka zo kana cewa wai kai kayi tar madina wannan an yi asaran kuɗin tara da himar wallahi an yi asaran kuɗin tara ba ƙaramin asaran kuɗin tara aka yi bara himar an yi asaran kuɗin tara baka gane karatu kwata-kwata baka gane karatu dr himar karatu baka ganewa Hmm? ga hadisai nan burjib wanda ana amfani ana ana karanta su amma ba amfani da su suna da yawa kai ne dai da yake jahili baka san ilimin hadisi ba shi yasa ba za ka gane haka ba hmm? ga hadisin eh, eh, eh, safiya ga hadisin ummu haram Kai me yasa ba za ka ba ka umarni su shigo su kwanta akan cinyar matarka ba har ta rinka lalube musu kai. Wannan hadisin ana aiki da shi ka faɗa min wani sahabi ka faɗa min ko wani malami da ya yarda zai iya zuwa ya je ya shiga cikin gidan wata mata wacce ba tashi ba ko kana zuwa gidan matan da ba naka bane kai ma ka je kwanta akan cinyar su ka faɗa min mai aiki da wannan hadisin. An ji akwai hadisin kun danganta shi daga manzo Allah to waye yake aiki da shi kai zaka iya aiki da hadisin ka tafi gidan wata mata ka ji ka kwanta akan akan ta har ta rinka lalaba kanka tana ci ma kwarkwata ka fada aiki da hadisin magana ne na ilimi ake yi amma da yake jahili ne kai baka fahimta ana maganar malamai ka daina sako baki da kaimar bari fa ka ji baka san fiqhu ba baka san qur'ani ba baka san hadisi ba larabcin ma bai sani ba Allah bar ku je irin larabcin da yake wai wannan shine malami a cikin addinin wahabiyanci bari ku ji Bari sabo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 la yumkin tarjamat ma qulnahu bi hausa wa narudduhu ila al-arabiyya la yumkin fa aqul khayru al ma qalla wa dalla aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum dan Allah annabi wannan lalata Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ba zai wannan larabcin ba wai wannan shine jami'atul Madina wallahi Dr. Himar an yi asara kuɗin tara Dakta Jaki an yi asarin kuɗin tara. Innal waqata qad daqa. La yumkin. Ka tuni da larabci. Narudduhu bil mahalliya. Nartajimuhu zaka ce jahili. Yana so ya ce wai lokaci ya ƙure larabcin da muka yi ba za mu fassara shi da Hausa ba. Wai narudduhu bil mahalliya. Wai ce maka haka zaka ce nartajimuhu bil mahalliya. kana yin larabci da hausa larabci da hausa fa kamar misali ni ne yanzu zan yi turanci zan yi shi da hausa sai in ce misali sai in ce if you drink the kwana ma'ana wai in ka sha kwana kenan ga ai turanci ne amma an yi shi da hausa haka wannan fa yake larabci da hausa ku sani wallahi ba larabci yake ba larabci ne amma da hausa ake murɗa shi da ƙarfi a mai da shi larabci in ka ce if you drink the kwana you will see the son of stick in ka sha kwana za ga ɗan sanda is collecting eating nose yana ansan cin hanci kaga yanzu wannan turanci hausa turanci da hausa kenan an balla turanci an mai da shi to irin wannan larabcin fa wannan wannan wannan jahilin yake tarjamat ka ji ba kai yanzu kana irin wannan larabcin kana ɗaukar kanka malami larabci ma baka iya ba to kar ka ce na ruddu bil mahalliya wannan larabcin bai ba haka ba a nan ba abin da ya kamata ka sa kenan ba sai dai ka ce nartajimuhu daga tarjama ba na rudduhu ba wannan kayi larabci da hausa kenan innal waqata qad kai to abin da zaka ce kawai daƙal waqtu daƙa alwaqtu amma wa inna alwaqta qad daƙa kaji wani irin larabci dan Allah ko dan primary ba zai wannan larabcin ba saboda haka yan uwa wannan bawan Allah da kuke gani wallahi hassada shi ta bayyana yan uwan shi ya musu hassada tsufaye ya musu hassada to kai muna jiran ka da jahilcin ka ka fito ga Prof Ibrahim Makarnin in ka isa ka zo ka caka mai ƙusa wallahi mu guduma za mu caka maka ba ka ce za ka zo ka caka mai ƙusa ba ba ka zo mu guduma za amma mun ɗan baka misalai ne kaɗan daga cikin abubuwan na da yawa wannan ɗan wani ɓangare kuma muka kamu ba mun fito maka da asalin a sai mun ji jahilcin ka kama baka karatu a bagas mun ɗan faɗa abu kaɗan ne mun ɗan haska waɗansu abubuwa kaɗan ne daga cikin abin da Allah ya haska mana kamun ka zo ka yi magana mu tabbatar da jahilcin ka idan hadisi zaka kawo sai mun feɗe maka shi daga wutsiya har kai in asar zaka kawo sai mun feɗe maka shi daga wutsiya har kai in wani abu na ijma'i zaka kawo sai mun feɗe maka shi daga wutsiya har ƙas wannan da kake gani ba wai da jahilci ba ne Ibrahim Makari ya samu matsayin nan da ya samu na limamin Abuja wallahi ba da jahilci ba ne wallahi wannan kujerar ba kujerar jahili ba ce wannan kujerar ba kujerar wasa ba ce wannan professor Ibrahim da kake bakar da kake ganin shi wallahi tallahi ɗaliban shi daktoci ba ɗalibai daktoci ɗaliban shi a nan garin Kaduna ABU da Kasu wallahi al'azim ina mai tabbatar maka idan ka gani kai baka je baka saka je kusa da su ba ɗaliban shi ne wanda ya koyar da su kai da kake da mukamin ana ce maka doctor doctor to yana da ɗalibai doktoci doktoci doktoci professor Ibrahim maka doktocin ma ba na wasa ba mun gode ma Allah da ya azurta mu da su wanda kuma a yanzu bari in gaya muku wani abu ya ku mutanen duniya wallahi billahi lazi la ilaha illa a Kaduna daga jami'ar ABU da jami'ar Kasu namu wallahi in ka zo bangaren addini da ake koyarwa wallahi babu wani sanannen malami bari muku ba wani shahararren malami ƙwaya ɗaya ba wahabi dukkan su ƴan ɗari ne lecturerin dukkan su yanzu ka zo Kasu nan Kaduna State University ka zo kismu Lughal Arabiyya duk malaman profesoshi nan doktocin nan da profesoshi gabaki ɗaya faye ne yan ɗariƙu ne ba wahabi ko ɗaya a kaduna state university babu wani ba wahabi lecturer a cikin lecturerin kaduna babu ɓangaren faculty of art nan ɓangaren ah, ismailawal arabiya babu duka faye ne saboda daman ba gari bane na na wahabiyanci wannan yan wahabiyan da kuke ganin su a social media jahilai ne ba malamai bane amma a garin Kaduna in ka zo ka samu lecturerin da suke koyarwa a University Kaduna zaka samu yan ɗariƙu ne to a cikin su zaka samu da yawa daga cikin su wallahi tallahi sun na wuya wa Professor Ibrahim Makare amma da yake Dr. Himar dan hassada ne ku abin da ya ce me wai kira shi wai wai wai wai wai wai Makari, ko ko ko me ya faɗa ma hmm? ko makaryaci kaji abin da ya faɗa bai makaro ko makaryaci wannan da kake gidi professor Ibrahim Makar ya fi halin dattako ya fi mutunci a duniya ya fi kyawawan ɗabi'u wallahi ya fi tsoron Allah professor Ibrahim makar wallahi fi ka tsoron Allah wallahi ko a zahiri ya fi tsoron Allah wallahi duk da Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaka amma wallahi fi ma yabdulin nasi annahu atqa minkum anta lasta taqiyan tuhibbun nas kana son mutane saboda menene li'annahum saboda su kanu ma'ak suna tare da kai kake son su wa man lam yakun ma'ak lan wala tuhibbu duk bai tare da kai kuma baka son shi kullu man madahaka wa asna alayka tuhibbu walau kana fasikan fajiran duk wanda ya yabe ka to kana son shi ko da fasiki ne ko da fajiri ne ra'aynaka wa habta sayyara liman madhaka min al-ashrar min ashrarin nas ka yi kyautar mota ga wanda ya yabe ka wanda yana cikin ashararan mutane masu ashariya a social media ka ɗauki mota ka bashi limaza da yannahu asna alaik saboda ya yabe ka anta tuhibbul tuhibbus sana doktor himar la hasna wa adabarna ala annaka tuhibbus sana كل من أثنى عليك تكرمه كل الكرامة وتبذل له ما لك من المال لأنك تحب تحب الثناء وتحب المدح وكل من يريد مدح الناس فقد كسر في حياته خسرانا مبينا والإنسان الخيس الآكل لا يريد ثناء الناس لا يريد مدح الناس إنما يريد عزته من الله سبحانه وتعالى وأنت تحب ثناء الناس وتحب مدح الناس أنت صاحب الرياء أعمالك كلها رياء saboda haka da Himar wallahi ka koma makaranta kai jahili ne kai jahili ne ɗan uwa ai haƙuri sun cewar kwana biyu ina cikin waɗansu yanannuka ba samu dama na gabatar da ka ba amma yau na ga wannan clip ɗin hankali na ya tashi ba zan iya haƙuri in ga an taɓa ɗaya daga cikin ƴan uwanmu mu kuma malamanmu ma'anan eh, muna kiransu mu ma'anan ba don sun koyar da mu ko da alifin na karatu ba Professor Ibrahim malamin mu ne amma ba ya yi wa koyar da mu karatu ba tunda yana gaba da mu ya girme mu kuma yana gaba da mu a karatu za mu kira shi malamin mu kuma za mu girmama shi kuma ya kai ya koyar da mu ko yanzu za mu iya rusunawa a gaban shi mu ƙara ilimi don manzo Allah ya ce itlabul ilma min al mahdi ila al lahdi ku nemi ilimi tun daga goyo tsumman goyo har zuwa kabarin ku saboda haka ƴan uwa a yadda abin ya zo kenan ai afwa insha Allah rabbi gobe za ku ji mu da sabon wani shirin أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بكل